in kunne ya ji littafi na takwas littafi na takwas ba kenan muke a ciki littafin hafsat sai so dangi ta rubuto muku shi saboda faɗakarwa da tunatarwa ni kuwa na kuɗin hamza na karanto muku shi saboda ilmantarwa da wa'azantarwa to ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce kai tsaye zuwa cikin labarin saboda littafin in kunne yanzu labari ne mai yawa to a littafi na bakwai dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba mun kwana ne a daidai inda ake magana an haɗu a fada an yi wa fadar ado da kayan gargajiya ba kaɗan ba na al'adar mutanen adanta a nan ne fadar igwe take suka samu sarkin hausawa na zaune cikin yanayi na nuna yana girmama masarautar nan na garin adanta don haka su ma suka ƙara shiga hankalinsu babu wani wanda zai aikata wani mugun abu ya ɓoye a cikin ƙasar mu ba tare da mun sa an nemo shi mun hukunta shi ba kalaman igwe kenan wadda ya fara furtawa bayan ya amsa gaisuwar da su salim suke yi mishi mutane masu mu mutane ne masu girmama bako saboda mun san babu wata gari da zata ta ci gaba matuƙar dai ba ta karɓan baƙi muddin tana ƙin karɓan baƙi to na nakasasshiyar gari ce amma ba zai yiwu kuma mu lamunci wulaƙanci da rainin hankali daga wurin baƙo ba mun nemi ku zo nan fadar mu ne domin ku wa fadar mu bayani na gaskiya wadda za ba za mu bincika mu samu ƙarya a cikinsa ba don haka menene ya faru tsakaninka da yarmu to a littafi na bakwai dai ina ga inda muka kwana kenan yanzu kuma da yardan Allah mai kowa mai komai da ya ba mu iko da dama na kawo muku ci gaban wannan ɗan labari za mu ci gaba daga nan inda muka tsaya bisa iko da yarda na Ubangiji tsira da aminci kuma su tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga ƙarshen aike wato Muhammadu Rasulillah. Salim ya gyara zama cikin fargabar abin da zai faɗa musu saboda jin irin kalaman da Igwe ya furta sai dai duk da haka ba zai ba zai bayani na ƙarya ba bayani na gaskiya kawai ya so gabatarwa na yadda al'amura suka yi suka fara faruwa tun a bikin birthday da abokin shi Eze Eze ya shirya wa budurwar shi Beauty yanda al'amura suka fara da yanda aka yi har ta zama mai ƙarfi Kwarai da gaske a sanadiyar hakan ne haɗuwarsu da jinyar shi da Janet ta yi a dalilin kamin da mutanen mazi inkem suka yi mishi, wanda shakuwa da kyakkyawar kulawa da alaƙa da ta shiga tsakaninsu wadda suka yi wa juna ne ta sanya su yanke wa kansu hukuncin ƙara ƙarfafa mu'amalarsu ta hanyar gyara ta ta zama ta aure domin samun ingantacciyar rayuwa. A shirye-shiryen auren kuma sun gayyaci jama'a ne suka shaida musu suka shaida bikin kulla alƙawarin su wadda dama ya sanar ita cewa shine abin da zai yi mata sauran abin da ya saura kuma na ɗaurin aure shi zai yi shi ne a bisa nashi tsarin addinin shi lokacin da janet ta bashi cikakken labari na abubuwan da yake faruwa ciki gare ta da wanda ya yi dalilin gaggawar tafiyar shi gida hakan ne sa ya je gida domin fuskantar iyayen shi da maganar saboda tsoron kar ya samu matsala a tare da su abin da ya faru a tafiyar shi da yadda kanin baban shi ya mishi aure ya bashi yar shi bai boye komai ba kana nufin kenan wannan shine dalilin da ya sa ka fasa auren yar mu ka karya alkawarin da kuka yi tsakanin ku bayan irin alherin da taimaka da kuma cika cikin da kari bata ka bata cikin nutsuwa salim ya amsa tambayar da aka yi mishi ban dawo da niyyar na fasa auren tabaranka ya daɗe hasali ma na dawo ne in zo in mata bayani don ita na karɓi wancan auren ba don zan yi rabu da ita ba saboda ba na son na yi jayayya da iyayena banda haka na karɓi wannan auren wurina ba zai hana in aure ta ba domin a tsarina na addini kuma tsarin da muka yi da ita ta yarda mun yi yarjejeniya zan gudanar da aurena auren mu a bisa addini na ina da kuma yanci a yadda addini na ya bani zan auri mata har uku bayan ita al'amura da suka biyo baya sune suka yi dalilin faruwar komai yana idar da wannan bayani aka sake jefo masa wata tambayar kamar su me da me kenan nan ma ya bayani dalla dalla bai rage komai ba tun daga kan matakan da ya ta bi domin su samu zaman lafiya da al'amuran da suka yi ta faruwa har zuwa wurin aikin shi da ta yi ta masa wulakanci da zuwan da mamanta ta yi da halartar gidansu da suka yi a matsayin sulhu kalaman da yayinta suka yi ta furta mishi dawowanta gidan shi da yadda al'amura suka sake tafiya har kawo ranar da suka yi faɗansu na ƙarshe da abin da ya faru a ranar har ma da umarnin da ya ba wa likita na maimakon gyara cikin sai dai a wanke shi fita gaba ɗaya gaba ɗaya fada ta yi shiru ne ana sauraron bayanin salim sai da aka tabbatar ya gama sannan aka jefo mishi wata tambayar yanzu ka ce kun kai magana wurin mutanen ztf to me suka yi a kai ya yi gwargwadon bayanin abin da ya sani na ƙoƙarin da suka yi to shi kenan za mu duba mu ma mu ga abin da za mu yi tun da abokina ya kawo maganar wurina ai magana ta ƙare ya nuna sarkin hausawa da mazauninsa in muka sake neman ku a gaba za mu sake neman ku ta wurin shi kuma in za ku zo ku taho tare da duk wani mutumin da ka ambaci sunan shi a cikin bayanin nan da kai a haka aka sallame su suka tafi hankalin salim ya kara tashi ne ba kaɗan ba jin tamfar ya nemi iyayen shi ya sanar da su halin da yake ciki ya lura maganar ta wuce yadda yake zaton ta gashi kuma shi bai san yadda ƙarshen ta zai zamo ba amma kuma ai idan ya sanar da su zai yi dalilin shigar su cikin damuwa da tashin hankali kenan sanda yake sharholiyarsa yake kore ganyen shi da abokan rayuwar shi babu wani wanda ya tuno da shi ai wani irin bakin ciki ne bai sa iyayen shi ba ko da yake ya dai sun iyayen shi musamman ma irin nashi iyayen ba su gajiya da hidima ko kuma ɗawainiyar 'ya'yansu. a duk lokacin da wata larura ta taso musu to ba su tsayawa duba duba ko kuma binciken menene ya faru kawai za su sa kai sai sun jawo mm, abin da ya kawo ƙarshen wannan rigima za su shiga cikin lamarin ne su yi ta fama in ya so in suka kare in abu ya wuce in suna da abin faɗa su faɗa a duk lokacin da larura ta taso musu to ba su tsayawa su duba me ya faru za su shige ciki ne kawai sai sun magance ma 'ya'yansu in ya so daga baya su yi musu fada ya sani sarai yana furta yana cewa yana cikin matsala to gaba ɗaya iyayen shi za su tsunduma ne a cikin matsala su taya shi da ita musamman ma babba iri yana ambaton matsala ko damuwa ya san ba zai taɓa yadda ya sake wuni da kwana a adamawa ba tare da ya tako ya iso garin adanta ba don ko kuma jin inda matsalar take to yanzu kuwa ya ji wannan Talar kai gara dai kawai ya ja bakin shi ya shiru ya yi ta fama da matsalar da abin shi shi kadai tun da dai ai shi ya je jawo wa kanshi bai kuma ji magana ko kuma tarbiyyar da suka yi mishi ba ya je ya bi tsarin da suka dora shi a kai to ai da ya bi tsarin da suka dora shi a kai da ba zai samu matsala da kowa ba a rayuwar shi gaba ɗaya ai dama hausawa sun ce wai in kunne ya ji to fa gangar jiki zai tsira wannan haka yake wannan dalili yasa ne ma ɗan Hamza nake tunatar da mu cewa har yanzu dai muna nan a cikin littafin in kunne ya je littafi na takwas wadda hafsa fi so dangi ta rubuto mana shi ne ko ɗan Hamza na karanto mana shi saboda faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu don haka nake cewa ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa da faɗakarwa da dai sauransu to wannan kenan Ranar Juma'a da misalin karfe uku da rabi Salim da Jibril suka sake isa fadar Igwe saboda nema da aka sake yi musu. Suna isa kuwa suka samu fadar nan cike makil da jama'a har ma da wakilan ZTF mutum biyu sarkin Hausawa da mutanen shi da kuma sauran mutanen fada. Ga mutane nan dai Birjik da sauran mutanen fada. yaranmu tare da wakilan JTF da muka sanya domin su yi mana aiki kafaɗa da kafaɗa wajen nemo mana madam madam Maka da 'ya'yanta sun yi abin da muka zata daga gare su. Madam Maka ta shiga hannun yaranmu, 'ya'yanta kuma sun shiga hannun hannun mutanenmu. Awanni uku bayan haka, don haka ne na sanarwa abokina da ya kira ku. zuciyar salim ta cika da mamakin kalaman sarki ya ƙara girmama shi da kuma girmama masarautar shi akan halin da ya gan shi ana cikin haka mahaifiyar janet da yan uwanta suka suka shigo a dalilin tuso su da mutanen igwe suka yi salim ya sunkuyar da kanshi cikin zuciyar shi yana tunani a tsawon mu'amalar shi da janet bai taba sanin sunan mahaifiyarta ba ma sai a yau ita yar taki ina take sarki ya yi mata tambaya cikin sauƙi yayin da ita kuma jikinta ya ɗauki rawa ranka ya daɗe igwe in ta ƙi zuwa alama kenan dama can ta fi ƙarfinki ba ta ce komai ba sai dai kuma jikinta da ke ɓari bai daina ba bai kalli ma ɓarin da jikinta yake bai sake jefo mata tambaya to ina shi mutumin da aka ce yaranki sun sace shi sun sa shi a gaba sun ɓoye ki ba su shawara su kawo mini shi ba tare da sun sun wahalar da fadata ba ta soma kuka tare da rantsuwar ƙarya ita ‘ya'yanta ba su san inda wannan mutumin yake ba to babu laifi ina youth leader ya yi maza ya amsa gaisuwa a gaban sarki ina wakilan ztf shi ma suka yi maza suka amsa gaisuwa sarki ya kalle su ya ce to ku je ku sake nemo mini mr sony da kuma mrs janet duk inda suke a kawo mini su nan take suka amsa umarnin da ya basu su suka yi waje sarki ya sake waiwayawa wajen jami'an tsaron da suka kawo maman Zainab da 'yan uwanta ya ce musu a je a sake rufe su har sai waɗancan da ake nema sun bayyana. Su ma jami'an da suka cika nasu umarni ta hanyar tafiya da su yayin da mahaifiyar Janet ke ta faman kuka gaba ɗaya sarki sai ya sallami kowa. Duk wani wadda maganar Salim da Janet ta yi dalilin zuwan shi fadar nan an sallame su akan sai an sake neman su gaba. A gefe guda kuwa zaman kaɗaici da rashin bacci ne suka taru suka yi wa Salim yawa. har suka sa shi bar gidan shi cikin dare ya nufi wurin zinziri mai tsire domin samun abokan hira da rage tsawon dare da a yanzu dai salim ya gane babu abin da ya fi shi wahalarwa haba mai gida salim dan an yi maka dan wannan haɗin kuma sai kawai ka ce kai sai ka ba da kuɗi an karɓa salim ce to ai ka ji irin halin nan naka shi yasa ka ga ban cika zuwa ina yin irin haka ba wata rana in an shiga ba za a fito ba Jinjiri ya dariya yace ce, Oga Salim kenan, kai ba a maka magana akan yawan alheri, ba a yi maka ba, sai kai in an ɗan yi maka wannan, shi kenan sai ka ce haka. Tunda na gane ƙin zuwan nan naka da kake dama zuwa ne, saboda ba so mu ba so na samu to bari na rinka sawa ana kai ma har inda kake in ma ba a same ka ba za a ba wa amarya ta yi amfani da shi salim ya yi murmushi amarya ani na riga na bata na ji labari na ji jinjiri tana gida ma ai tun yaushe tun da maganan nan tamu ta ɗau zafi da waɗannan mutane na gabari na mai da ita gida domin na ji daɗin fuskantar su mai gida salim ai dama baka san mutanen nan bane shi yasa kake wannan gangance ka musu shiga irin haka kaga an yi harka irin wannan da su an watse ba su sa ba ba su damu ba to wallahi ba su hango komai ba ne mutanen nan da ka gansu ba haka suke ba ba a manne musu ba mannewa ba ne a yi aure dole ne sai sun mallake mutum da duk wani abin da yake da shi duk ranar da za ku koma fadar igwe ka sanar da ni ya ce to jinjiri ka dai taya ni da addu'a an sake samun neman su a gaban sarki na a garin adanta aka tafi da sani da igwe sun kuma sake hallara salim ya yi matukar mamakin ganin babu wanda bai halarci wurin ba cikin ciki kuwa har da janet wadda take daure a cikin ankwa ga kuma yan uwanta nan da mamanta a gefe sun yi mutsu mutsu da su saboda daga gani gidan tsaron da aka ciro su to lallai babu daɗi gaban Salim ya sake yankewa faɗi saboda mummunan faɗuwa ganin wani a kwance shiru a ƙasa alamun babu motsi a tare da shi tamkar gawa ya sake wani mummunan faɗuwar gaba daidai lokacin da idanun shi suka tabbatar mishi da cewar "Sony" ne a kwance a wurin a mace ke ko a raye tambayar da ta zo mishi kenan cikin ran shi sai dai babu halin yayi wannan tambayar ko kuma ya wani yunkuri na neman sanin a halin da yake ciki tunda a gaban sarki ake ku kwance mata ku kwance ta mana da sarki ne ya ba da umarnin hakan nan da nan aka kwance janar shin wannan shin wancan a kai shi asibiti jama'ar sarki suka yi maza suka kai shi salim ya yi nufin bin su sai dai hakan ba zai yiwu ba sarkin adanta ya fara magana bayan ya yi gyaran murya abin da ya sanadiyar dawo da kowa hankalin shi ya ƙara nutsuwa kenan mrs janet ta dago kai ta kalli igwe me ke tsakanin ki da wannan yayi tambaya ne ta hanyar nuna salim da inda ke zaune ta fara jawabinta daga yanda salim nan ya faro daga birthday party din beauty wadda saurayinta eze ya shirya mata ta ɗauko bayani sosai har yanda suka yi alkawari wanda ya balbalce a sanadiyar auro yar uwar shi da yayi ya yi ta wulakanta ta yana cin mutuncinta yana dukanta daga baya ya kore ta iyayenta da yan uwanta suka yi kokarin sasanta su saboda sanin darajar aure da suka yi ga kuma cikin da ke gare ta tana magana tana jaddada wahalhalu da azabobin da ta sha a wurin Salim yayin da mamanta take faman kuka a dalilin tausaya mata matan da suke wurin suna ta suna ta sharbe hawaye tare da fatar da majina da gefen zane Dogarin sarki ya yi mata tsawa da bayanin nan kan cewa in har kukanta ya ci gaba za ta fuskanci hukunci daga fada. Tsawon lokaci Janet tana jawabi wanda ya ja hankalin mutane zuwa gare ta cikin yanayin tausayawa. Kina da shaida akan waɗannan kalaman nan naki da kika faɗa? Ya yi mata tambaya cikin yanayi na tausayawa. Eh ranka ya daɗe ina da shi. Ta faɗi haka tare da miƙewa ta yaye suturan da ke jikinta. Ga tabo kala-kala da ya mini ga na kafaɗa ga na sharaɓa. ga na baya abin mamaki kuwa Salim ya yi matukar kaduwa da gigita da ganin haka domin bai taɓa saninta da wani tabo ba to yaya aka yi haka zan ta mishi sharri ne kawai ta ta wa kanta waɗannan raunukan ko kuma dan kawai dama can dai akwai su a jikinta bai lura ba ne kai babu su a jikinta zaman shi da janar zama ne na fili da fili ba zama ne na sirri ba zama ne da aka yi na sanin komai da komai lungu da sako na jikin bai santa da wani tabo mai tsanani ba to ina ta samo tabo haka ko kuwa dan ta kulla mishi wani sharri ne ta yi wa kanta waɗannan raunuka lallai na yadda ban san komai a game da halin Zainab ba da ma mata baki ɗaya zama da ita kawai ne kan rashin sanin kalaman da take kai kawo a cikin zuciyar shi a taimaka mini ranka ya daɗe a hana shi rabuwa da ni ni ce halattacciya matar shi a gare shi ya riga ya mini illa ya sa likita ya cire min ciki a sanadin haka sun lalata min mahaifata ta shiga kuka sosai mamanta ta shiga taya ta iyakacin karfinta dogarin sarki ya kalle ta ce ladan karya dokar kotu da kika yi na yin ihu da aka hana ki sati biyu a sel ta ƙara ihu ta ƙara kurma wani ihu iyakacin ƙarfinta saboda wai wai ta tsorata da jin hukuncin da ya zartar mata Dogar ya sake kallon ta sake cewa wani ƙarin sati biyu sun haɗu sun zama sati hudu kenan nan da nan ta kame bakinta ta yi shiru wai don kar sake faɗin komai me za ka ce game da wannan bayani nata da kuma shaidar da ta gabatar cikin sanyin jiki da karaya salim ya buɗi baki ya ce ba gaskiya ba ne ranka ya daɗe duk abin da ya rinka faruwa tsakanina da ita akwai shaidun da suka san komai kamar makwabcinmu baban abdul ya san komai domin kullum shi yake raba mu faɗa shi ne ya mu faɗa ranar da muka yi faɗan ƙarshe shi ne kuma ya taimake ni muka kai ta asibiti ya san ban mata raunukan komai ba ya san ban yi amfani da makami a kanta ba ita ce ta yi amfani da makamai a kaina har ta yi mini raunuka ni dai da hannu na da keta domin ceton kaina ranka ya daɗe haka abokiyar aikina nan sun tun farkon al'amari na da janet zuwa yanzu babu abin da bata sani ba janet tana jin salim ya ambaci sunan nan sun ta ja wani mummunan tsaki tsakin da tun kafin igo ya ce komai ta buɗe baki ta sai mishi wannan ai karuwar ka ce dama sau nawa ina kama ku kuna cin amanar aurenta gaba ɗaya wuri ya hargitse da maganganu da sowa tashin hankali sai da aka yi tsawa sannan kowa ya shiga taitayin shi hankalin salim ya yi mummunan tashi saboda ganin nan sun tare da mijinta a fada Mista Ntibuke ya nemi izinin yin magana aka bashi cikin nutsuwa ya yi wa fada bayani matar shi mata ce nitsatsiya kuma akwai aminci da yarda a tsakaninsu don haka fada ta yi wa Mrs. Janet a kan kar ta ƙara ambaton sunan matar shi da irin wannan kalamai in ba so take ya yi claiming ɗinta a kan ɓata suna ba. Fada ta yi wa Janet kashedi domin ba za su yadda ba babu alamar tsorata don haka bai hana ta faɗin abin da bai ke bakinta ba kai baka san komai ba Salim ya matuƙar kaɗuwa da tsorata kwarai da sharrin irin na Janet. Kallonta kawai yake ba tare da ko kifta ido ba. Tabbas lallai yanzu ya daɗa yarda bai san Janet ba, ya yadda kuma a yau cewar bai san komai game da ita ba. Ban yarda da shaidun nan nashi ba Igwe, don ita wannan tsakaninsu shi ne na faɗa. Shi kuwa baban Abdul dama ɗan arewa ne ɗan uwan shi. ‘Yan arewa kuwa kowa ya san su da san kansu da junansu. in yarda da shaidun nan nashi da ta yi shi yasa Salim ya sake neman izini domin yin magana aka bashi ya ce ya mai girma igwe shi likitan da ya duba Janet a ranar da abin ya faru dan kasan nan ne ba bako ba ne zai iya zama shaida akan yadda ya ganta a ranar a yanayin da na bar ta a asibiti a haka ranar igwe ya sallami kowa akan bayan kwana biyu za a dawo domin kowa ya zo da shaidan shi jama'a suka sake mikewa suka fita bayan tafiyar jama'a ne da Igwe da sauran manyan fada, Zainab ta miƙe da nufin tafiya dogari suka tafke ta bisa umarnin da suka ce Igwe ya bayar a kan laifin da ta yi na ƙin amsa kiran hukuma da ta yi. sai da aka kamo ta haka ita ma mamanta aka sake tafiya da su salim yana barin wurin asibitin da aka kai soni ya nufa inda ya je ji bayani ya zauna gaban gadon da soni ke kwance bayan likitoci sun gama yi mishi komai da ya dace sun mishi duka kallon Sony kawai yake cikin wani yanayin da ba zai iya bayani ba a can zuciyar shi ko tunowa da shi kanshi da irin azabar da ya sha a hannun mutanen mazi da ya tuno ya tabbatar wace wace ya gamu da ita ta zartana shi tunda dai shi kanshi ko kwana a hannun mutanen mazu bai yi ba shi ko soni kwana da kwanaki yana wurinsu ya miƙa hannu ya kama hannun soni ya riƙe shi gam a cikin nashi tausayin shi ya kama shi karara da zuciyar shi ya ƙara jaddada mishi cewar bai yi musu komai ba bai kamata su kama shi su zalunce shi ba zinjir mai tsire ne ya shigo tun zuwan salim kuwa tare suka iso mai gida salim ina ganin fa kamata ya ka bar wurin nan cikin nutsuwa salim ya tambaye shi akan me kenan ka faɗi haka zinjiri a hankali zinziri so ma mishi bayani ka san mutanen nan ba su da hankali kuma ba su da yadda da kaddara kaga bayan fitan uwan nan tasu daga nan ne na gansu sun na gansu sun ja gungun jama'ar su suna wani magana can kuma suna jefe jefe maganar yaren su to ka san yaren nan kuma zama da ne da su ina jin su ba sosai ba Salim ya murmushe ce ai hakan ba zai sa in bar so ne a wannan yanayi da yake ciki ba zan tsaya ne saboda babu wani damuwa Salim ya sake fita jimawa kaɗan ya shigo da kaya ya ce mun to mu yi sallar magariba mana ya ce to shi gina ya fito suka yi jam'i daga gida jibril ya zo musu da abinci ya zauna suka yi hira sau biyu ya shi ma yana yi wa salim ta yanzu tafi tare in ya so a samu wani wani ya kwana saboda ganin irin tuntirin don yan uwan ne da suka yi auren suna suna ta faman yare ga kuma fiskokinsu babu annuri ko kaɗan amma hakan bai sa ya yarda ya tafi ba don haka jinjiri ya sake yanke shawaran ta shi kwana tare da su da yaran aikin shi kusan asuba so ne so ma furta wasu irin kalmomi cikin turanci alamar yana son farkawa daga dogon baccin shi wadda likita ya mishi allura dalilin bayan dawowan hayyacin shi ban san inda yake ba ban san inda yake ba ban san komai game da shi ba na san dai kawai abokina ne shi kenan abin da na sani wayyo ku yi haƙuri ku yi haƙuri ka yi haƙuri ya sake furta kalmar ba da haƙuri cikin ihu mai yawa salim ya yi maza ya kankame shi a jikin shi so ne so ne ba a wurin su kake ba ka daina mafarkin waɗannan azzaluman mutane suna firgita ka sannu a hankali ya ci gaba da yi mishi magana cikin nutsuwa da kwantar da hankali har ya samu ya da hayyacin shi sosai ya san abin da yake ciki maman soni ta shigo dalilin kiran da jinjiri ya yi mata har lokacin kuka take da sambatu na maganganu da ta ganshi a kankame da shi soni my son daga nan ne ta shiga furta mishi wasu irin kalamai cikin yaren su wadda babu wanda ya san abin da take faɗa bare ma wani ya ɗan yi min bayani ne ma na yi muku to yare ne no mama stuff it stuff it za ta sake wani maganar ya ce no mama he is my friend salim ya miƙe zai fita tare da zinziri domin ya gane a kan shi take magana kar ka fita so ne ya yi maza ya magana ya tsai da shi suka dawo ya kalli inda maman shi take tsaye cikin nutsuwa ce mata you can go home mama Salim ya maza ce a'a so ne mama ta tsaya za ta iya mana amfani sosai tuntuni tuntuni ma kuma ta yi mana amfani don haka ba zai yiwu a ce ta tafi ba ya miƙa mata kujeran da yake kai ta zauna ya koma bakin gadon ya tsaya na kallon so ne da irin raunin da ke tare da shi wadda a dalilin shi aka yi mishi su amma hakan bai sa ya canza ra'ayin shi a kan shi ba tuni ya ji zuciyar shi tana ra'ayi Tare, ya mishi al'amura masu yawa game da abokin nan nashi ya sani shi ne sila kuma sanadi na shigar shi cikin wannan rayuwa ta sharholiya da sha'a, amma kuma hakan bai sa domin ya kudurta wa zuciyar shi rabuwa da irin waɗancan al'amura da ya rabu da su ya rabu da su ne domin ganewa da shi mutum ne mai girmama abota a hankali ya matso kusa da kusa da shi don sanin so ne yadda yake kwance ya miƙa hannu ya kama hannun shi riƙe a hankali saboda naɗin da yake jiki na wani rauni cikin nutsuwa ce mishi kai haƙuri abokina ka yafe mini wannan abubuwan da suka faru sanadina ne na yi maka waɗannan waɗannan azalumai mutane suka kama ka suka zalunce ka alhali ba kai musu komai ba ni ne na yi musu laifi ba kai ba so ne ya ɗaure fuska ya buɗi baki ya ce mishi ba na son kalamai irin waɗannan abota ce tsakanina da kai kuma ka ji abubuwa masu yawa ta gaji komai abota takan yi sanadi na daɗi takan yi sanadi na wuya kamar yadda kuma takan yi sanadi na wahala kafin wannan lokaci ta yi min sanadi na daɗi da abubuwa masu yawa tsakanina da kai kai ne kai min jinyar mama sanda ta kwanta ciwonta ba dan kai ba da yanzu na tabbata ta mutu da sauri Salim ya ce mishi ka bar wannan maganar so ne ai mutum baya mutuwa sai kwanan shi ya kare kai ne kawai ka kiyaye salim ya maza ya ɗora hannun shi akan so ne don hana shi ci gaba da furta kalaman shi cikin ran shi dai ya tsaya wa kanshi cewar abotar shi da soni za ta canza salo ne daga abotar a zuwa abota na sharholiya wai zuwa abotar kaucewa duk wata abun da ba daidai ba za su taimaki juna ne tun da dai soni mutum ne mai son yin taimako sosai iya ƙarfin shi yana tare da gaskiya da kuma amana cikin abotar shi suna idar da sallar asuba jibril ya iso ya ji daɗin ganin sone ba karamin daɗi ya ji ba da ya ga soni ya dawo hayyacin shi har suka gaisa da maman shi da sauran yan uwan shi me za a kawo muku ne yayi tambaya yana kallon salim wanda ya ɗan yi tsaki kafin ya ce gaskiya za a takura wa yarinyar nan ba hijja. jibril ya zuba mishi ido yana kallon shi cikin rashin fahimtar inda magana ta dosa ta dawo ne bahijjan tambayar jibril ne ta sanya shi fahimtar sunan da ya furta don haka sai hanzarin gyarawa in zan shirya don zan tafi ofis saboda haka ba sai an kawo min wani abu ba to shi fa ya sake wata tambayar yana mai kallon soni shi ma salim din ya yi ta kallon shi kafin ya ce jinjiri zai kula da wannan to haka ne ma nake jira ka mana komai a waje ka gama mana abin da za a yi sai ka fito mu tafi Salim ya amsa da to babu laifi yana gamawa ya ba su wuri. Ya kalli maman ne da ke zaune kan kujera sun yin sannan ta tuno baki ya ce mata mama ni zan je gida na shirin zuwa ofis ga wannan kirki a hannunki ko za su rubuto su magungunan duk abin da ake bukata tana jin ga wannan ta maza ta zabura ta miƙa hannu biyu ta karɓe damin kuɗin da ta ke hannun shi tare da faɗin oh my son this sofa god bless you god bless you <laughs> ya yi sallama da soni shi ma ya tura mishi wasu kuɗi karkashin filon da yake kai in kana son wani abu kada ka tsaya tambayar mama kuɗi ya ɗago ido ya kalle shi kafin ya ce mishi thank you yau ce ta kasance ranar talata kwana takwas kenan tip da shigo da aka gano soni ya kasance kuma a lokacin babban sarkin garin adanta ya nemi a sake hallara a gaban shi wato igwe to kuma an hallara fada dai ta cika ta yi makil ya fi na kullum saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine duk wadda ya kasance wani shaida ne da zai iya faɗin wani abu akan maganar ya iso banda haka kuma maganar ta riga ta watsu a gari kowa ya ji ta dan haka yan kallo ma sun cika kowa yana wurin yana wurin zaman da aka tanadar shi maman janet da janet su ma suna wurin su sun yi matukar motsewa kamar dai gidan tsaron ba daɗi suke ji mai yawa a ciki ba nesa da su kaɗan yan uwanta ne suna matuƙar ƙarƙashin kulawar hukuma a nata ɓangaren kuwa salim a ta ɗaya ɓangaren kuwa salim yana nan tare da sony da nonson mijinta da mijinta da kuma jibril shi ma da jinjiri mai tsire har ma da baban abdul ya zo a matsayin shaida sai kuma likita wadda sarkin hausawa ya sa aka zo aka taho da shi gefe guda sarkin hausawa na zaune kusa da igwe inda yake An gabatar da abubuwa bisa tsarin al'ada irin ta masarautar Adanta daki-daki kafin daga bisani aka soma kiran mutane suna bayani akan abin da suka sani tsakanin Salim da Janet ciki kuwa har da Beauty da Eze su ma sun su maganar su ta sha bambam saboda su ma sun bata ɗaya bayan ɗaya suka yi bayani akan abin da yake faruwa aka yi ta fitowa ana amsa tambayoyi har aka iso kan likita wanda ya tabbatar da cewa ranar da aka kawo mishi Mrs. Janet babu wani tabo a jikinta ko yanka a tare da ita. Suma ne ta shi ma suman wadda ta samu suman ne wadda mummunan shaƙa ne da aka mata ya haddasa mata haka sai ta yanka a jikin shi na reza da kuma wuka a jikin Mr. Salim wadda su ne suka yi mishi tiritin ɗin komai sannan suka cire cikin wata wata hudu ne a jikinta ba wata takwas kamar yadda ta faɗa ba madan moka tana jin bayanan nan na shaidun nan da aka bayar ta gigi sai ta sake sakin baki cikin subuta ta furta kalmar ci yake iyakacin karfinta ta furci dogari ya kalle ta cikin sauri kan ya buɗi baki ya ce wani abu sai kawai ta sake fitsari a jikinta sha saboda tsananin tsorata da abin da zai faɗa kenan watakila. Gane hakan da ya yi ne ya sa ya kau da kai daga gare ta ya koma ya ci gaba da sauraron abin da Igwe zai ce. Wannan kenan. Har yanzu kuma muna nan a cikin littafin in kunne ya ji, littafin Hafsat Siso dangi ta rubuto muku shi, ni ko ɗan Hamza na karanto muku shi. Igwe ya soma jawabin da ke nuna shirin da zai faɗa na yanke hukunci. Mrs. moka da ‘ya'yanta waɗanda ta yi wa ICAJ ba ta yi musu tarbiyya ba wacce ta dace uwa ta yi ma ‘ya'yanta ba. Ta bar su sun zama wa mutane annoba a cikin gari ta hanyar ɗaukar doka a hannunsu sun yanke wa kansu hukuncin abin da suka ga dama su yi wadda kuma ba daidai ba ne ba tare da sun zo gaban hukuma ba. badanciya moka ko za ki gaya wa fada yadda aka yi kika bar 'ya'yanki suka zama 'yan ta'adda haka masu zaman kansu maman zainab ta shiga kame kame tana mutsu mutsu cikin tsananin tsoro igo ya ci gaba da magana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yara guda biyu da suka ɗauki sone suka ɗauki doka a hannunsu suka suka yi hukunci ba tare da sun zo gaban hukuma ba hukuma ta ɗaure musu <clears throat> ta ɗauki mataki hukuma ta ɗaure su ɗaurin wata biyar a gidan yari kan laifin da suka yi na wasa da hukuma suka ce ba su san inda Mr. Sony yake ba alhali su suka ɓoye shi a gidansu za su yi sati biyu na farko cikin horo mai tsanani da azabtarwa game da azaba kamar yadda suka gana wa mutumin da bai ji ba bai gani ba azaba daga nan kuwa za su biya shi diya ta illatawa wadda kowa ya san yawansu maman Zainab ta sulale ƙasa ta mimmiƙe a ƙasa wai ta suma dogari da ya ɗago ya tsula mata bulala aka yi waje da ita suka baro ta a gefe ƙarƙashin kulawan wasu dogarai suka dawo maman Zainab kuwa da ƴan uwanta jin hukuncin da aka ƴan uwan Zainab ne da Zainab din hukuncin da aka yi ne ya yasa dukkaninsu suka nutsu kai ba su kaɗai ba hatta Salim da yake ji tambar sanyin hunturu take kaɗa shi saboda tsoro game da abin da Mrs. Bennet ta nema na tilasta Mr. Salim kuwa ya zauna da ita to fadar mu ba za ta yi haka ba saboda dalilai da hujjoji da shaidu suka bayyana a gabanta don haka ba za a tilasta zama tsakanin ma'aurata ba bai in aka yi haka bai cika haifar da ɗa mai ido ba don haka mu za mu je mu masu sasantawa ne su je su tattauna a tsakanin su game da laifin da ya aikata na sawa a cire ciki tare da kuma sauran abu ba tare da ya nemi shawarinta ba gaba ɗaya duk wadda zuwan shi ya zo wurin nan wadda yake da alaƙa da salim sai da cikin su ya ɗuri ruwa fadar mu za ta yi mishi sassauci shi kuma a bisa dalilai guda biyu na farko bai wahalar da hukuma ba ya faɗi gaskiya a bayanin shi tun farko tun bayyanar shi a gaban mu na biyu kuma bai gama sanin dokokin mu ba don haka zai biya mrs janet kuɗin wahalarwa wato tamkar dai banda haka to shine zai biya kuɗin ƙa'ida banda haka kuma a ƙasa ta babu maganar baƙo ko ɗan ƙasa dukkaninmu 'yan najeriya ne najeriya kuma ƙasa ɗaya ce mai cike da albarka mai cikakken 'yanci hakan nan kuma 'ya'yanta suna da 'yancin walawa a ko'ina suka ga dama ba zan lamunci karya doka ba daga wurin kowaye shi Igwe yana faɗin haka ya miƙe fada gaba ɗaya ta miƙe sai da aka yi mishi rakiya har fada fadar sannan aka dawo aka ƙarisa abubuwan da ake buƙatan ƙarisawa. Sarkin Hausawa ya sa hannu kan dukkanin al'amuran Salim a matsayin shi na uba inda aka ba su wa'adin kwana bakwai su biya dukkanin taron da aka yi musu. Su Salim suna can suna yi musu suna yin nasu yayin da su ma dogarai suke suka ta yar 'yan uwan janet da mamanta da dukkaninsu domin ƙarisa abin da ya saura mata na wa'adin da dogarai suka ɗiba mata. An gama komai su Salim suna shirin bin sarkin Hausawa gida domin yi mishi rakiya sai kawai ya hango nonson wacce tuntune ta daɗe a wurin ta daɗe da barin wurin har ma ta isa gida. Da sauri ya nufi wurin da ya wurin take ya same ta lafiya dai ko nonson na yi zaton kin daɗe da zuwa gida ta ce a'a yanzu zan tafi na tsaya ne na ga wani daga wani lauya domin ina son shigar da ƙarar Mrs. Janet akan wulakanta min aure na da ta yi. Salim ya maza ya dafe kai da tafin hannun shi nan son za ki yi haƙuri a kan wannan magana? Ki haƙuri. Ya zuba mata ido na kallon ta cikin nutsuwa shari'a ba ta da wani daɗi kuma ina gani kamar Mrs. buke bai ɗauki magana da muhimmanci ba balle ke haka kake gani to shi bai ɗauka ba 'yan uwanshi fa mutunci na da ita ya zube fa a su mutunci na salim zuciyar shi ta yi wani irin yanayi jikin shi ya matukar sanyi game da wannan abin da ake ciki a sanadin shi so ne ya shiga halin da ya shiga wadda har a yanzu babu wani yanayin da ya gama watsakewa a sanadin shi kuma nonson za ta fada cikin za ta fada shari'a da janet wannan wani irin al'amari ne haka nan da nan ya shiga karanto addu'a iri-iri a zuciyar shi duk da irin tsugegen taron da aka yanka mishi kuma aka ce ya biya a cikin kwanaki kaɗan ya gamsu da girma da kuma mutunci irin na igwe ya tabbatar da cewa shi ɗin sarki ne mai gaskiya da adalci shi kenan magana ta ƙare tsakanina da janet da 'yan uwanta da 'yan uwanta Sony kuma ya fito abinda zuciyar shi ke faman gaya mishi kenan wanda kuma shi ne ya fi komai faranta mishi rai washe gari kuwa daga wurin aikin wurin so ne ya nufa domin ƙara duba shi daga nan ne ya ƙara bai wa 'yan uwan shi da iyayen shi haƙuri kan abin da ya faru suna zaune da so ne a gindin wata bishiya mai yawan ganye suna hira da saboda girmanta tebur ɗin roba ne a gaban kujerun nan nasu akan wai za su yi celebrate sony ne ya faɗi haka bayan ya sa an gabatar musu da kwalaben barasa guda hudu da kofuna tangaran biyu yana faɗin haka ya soma dulla duldula barasa a kofuna yana murmushi ya bayyana daidai lokacin da ya ɗora idon shi kan fiskar Salim. Wanda gaban shi ke ta faman faduwa, dalilin jin da ya yi tamfar bakin shi yana yana tsintar wani yawo ne da ƙyar na tsananin kwaɗayin barasa da ke gaban shi. An ce fa akwai bikin Obi Obi Osese a garin Alor cikin satin nan da zai kama za yi. Su Obiya su ne suka zo mini da labarin na gaya musu cewa ban gama jin sauƙi ba za mu zo tare in na ji sauƙi ka san akwai lafiyayyun 'yan mata a gurin gashi za su sake yin maraba da wasu sababbi ba kaɗan ba ran shi kuwa yana ɗauki da zumuɗi salim ya yi wasa ya yi wa soni zuba mishi ido yana kallon shi cikin wani irin yanayi na kulawa what is it my friend menene salim ya ɗan yi murmushi babu komai soni maganar taron nan ne ya dame ka ko ya sake taron nan ne ya dame ka ko ya yi magana cikin yanayin kulawa salim ya ce haba so ne karewar magana ta da janet da fitowarka a raye ya fi mini komai muhimmanci a wurina ka san mu a mutanen mu hausawa suna cewa wai a wata karin magana da suke cewa wai asara in dai ta dukiya ce to me sauki ne to menene me yasa na ganka haka jikinka duk yi sanyi da yawa kamar baka farin ciki kana da damuwa ne baka yi murna da labarin bikin da na gaya maka ba kenan menene yana cikin manyan bukukuwan da kake so fa menene dalilin ka na kin shan barasa da na baka ina so ne in daina shan barasa so ne saboda ni dama kafin zuwa na nan ban taba shan ta ba na sha gaya maka hakan a yanzu kuma sai nake gani tamkar duk wani rikici da rudani da na samu kaina a ciki ita ce ta yi min sanadi domin ita din kaɗai ta ta sanadin komai na duk mummunan abu da na afka wadda kuma addini na ya yi hani mai ƙarfi a kanta yanayin fuskan soni ya sauya ƙarfin hali ne kawai ya buɗi baki ya ce ai mu ma a addinin mu bai yadda mu ma mu sha ba amma dai ai abota kansa ya yi abubuwa masu daɗi tare da ɗorewa don faranta wa juna rai ina ganin ko za ka daina shan barasa ba yau ba ba yau ya kamata ka daina ba sai ka sha ta yau domin ita ta musamman ce ta girmama abotar mu ne da murnan sake haɗuwar mu bayan ba bayan da bamu sake bamu yi tunanin za mu sake haɗuwa ba na ɗauko na ɗauka azabar da 'yan uwan janar za su yi za yi ta min za su kashe ni ne har ka karɓi wannan kofin daga hannuna kof ɗaya ne ka shanye ta a matsayin kyautar aboki zuwa ga abokin shi saboda ka sha zuciyarka ta yi sanyi salim ya miƙa hannu ya karɓa kafin ya karbi kofin daga hannun Sony cikin tsananin fargaba da bugun zuciya yanda bakin shi ke faman muimui alamar yana so ya kosa ya ji an ɗanɗana mishi kofin barasan nan ya so makonkwaɗa. Sony abokinka ne fa abokinka ne a matsayin shi na wadda ya yi irin wannan sadaukarwa saboda kai bai kamata ka watsa mishi ƙasa a ido ba ka kishin wannan kofi guda ɗayan zancen da zuciyar shi ke rawaito mishi kenan sha kawai wannan ɗin in ya so daga yau kar sake sha ba zan sake ba nima. amma kin shan wannan tamfar mai da kyautar abokinka baya ne kamar zai bi maganar da soni ke faɗi musamman ma da ya ce mishi ba zai sake sha daga yau ba sai kuma ya ga anya to in ya sha yau saboda abota ya sake tuba kenan ko kuwa duk yanda abota yake ko kyautatawa ta kai daɗi duk inda ta kai da daɗinta abin da ke tsakanin bawa da ubangijin shi fa cikin nutsuwa ya maida kofin nan ya ajiye ka yi haƙuri so ne na riga na yi wa ubangiji na alƙawari na daina shan barasa don haka na daina a yanzu ni da kai abokai ne na gaskiya za mu ci gaba da girmama abotarmu ba ta wannan hanya ba da daɗi da babu daɗi yana faɗin haka ya miƙe ya zaro bandar ɗin kuɗin da ya zo da su ya ajiye kan tebur da ke gaban sony ka yi amfani da wannan ka ƙara bunƙasa shagonka ya ce to to bikin obi sefa bai ce mishi komai ba kai tsaye kawai ya wuce don haka sai ya ce mishi idan na samu halin zuwa zan je in ban samu ba sai dai fa kai haƙuri domin ina ganin kamar zani ni je garinmu a cikin satin da zai kama nan Har Salim ya gama bayanin shi ya bar wurin Sony bai iya kau da idon shi daga gare shi ba saboda mamaki akan yadda ya canja gaba ɗaya cikin ƙanƙanin lokaci ko menene ya same shi ya zama haka oho idanun shi sun sauka kan kofin barasan da Salim ya ajiye mishi ne mai da hannun kyauta baya kenan yi wa kanshi tambaya maimakon ya tsaya neman amsar da zai ba wa kanshi sai kawai ya hantsilar da tebur da ke gaban shi da kwalaben barasan da suke kai duka suka tuntsire suka warwatse salim yana isa gida cikin tsananin farin ciki na kubuta da ya daga tarkon da yasa yasa ya fada ya na konkwadar barasa bayan alkawarin da ya yi wa ubangijin shi ya daina sha kwana biyu a jere yana zirga-zirga tsakanin gidajen nan guda biyu wadda ya san sun taimaka mishi akan maganan su da Janet a gidan son yana tare da ita mijinta kuma da ‘ya'yanta sun ƙara tattaunawa ne da ‘yan uwanta akan al'amuran da suka gudana ina so a satin nan mai kamawa zan je gida na ɗauko yarinyar nan da sauri haka nan sun ta yi tambayar tana mai kallon shi E, to dama rikicin nan nesa na mai da ita tunda kuma ko an gama komai gara in je na ɗauko ta zama ne kaɗai ɗin nan babu daɗi ba zan iya ba ta maza ta galla mishi harara ai kai matsala ta da kai kenan baka iya so ba kuma baka iya ƙi ba yanzu nan fa na gane na gane hakan amma kai kuma a haka ko shekara nawa ne kana zaune kai kaɗai ba za ka iya ba me haka gaskiya ne bana in dai a shawara na ne akan ɗauko yarinyar nan to bana zaton bana so ka ɗauko ta ka bari tukunna maganan ta ƙare kwata-kwata tsakaninka da Mrs. Zanin zan fi ganin kamar ka barta a wajen iyayenku daga nan zuwa shekara ɗaya har ma da wani abu in ka ga bai sake tasowa ba sai ka ɗauko ta haba nan son haba ya faɗi haka cikin yanayin da ke nuna rashin jin daɗin kalamanta ta ɗan yi murmushi kafin ta ce ka san ni magana ta ba tauna ta nake yi sosai ba kafin na yi ta don haka sai dai ka yi haƙuri da ita amma hakan fa ba zai hana ni faɗan abin da na hango ba kana ganin kamar Mrs. Janet za ta yarda ne da abin da aka yi mata ko bayan yan uwanta da mamanta an tsare su sannan fa kada ka manta a idan ka kaga abin da ta yi ta yi wa jikinta saboda hakan fa ya yi wani tasiri akan maganar ku a gaban Igwe. Gaskiya mata, matar nan abin tsoro ce, Mr. Cibuke ya tsomo baki cikin maganarsu, shiru Salim ya yana sauraron Ya yadda da gaskiyan nan sun da take gaya mishi, sai dai kuma baya jin kamar zuciyar shi za ta yadda da shawarar akan ya bar Bahijja a can gida wurin iyayensu a yanzu, yana buƙatar Bahijja a kusa da shi to ba zai iya haƙurin komai ba, yana son ganin komai ya kawo ta yana buƙatar ya kawo ta kusa da shi da halayyarta da ƙuruciyarta suna burge shi hakan ma kawai zai iya gamsar da shi ya samar mishi da nutsuwan da yake buƙata. yana kwance a gida kan katibar shi rashin bahijja duk ya biya dame shi shi sa shi kwanciya so ne ya faɗo mishi cikin ran da labarin da ya bashi na bikin Obi Osese kafin kuma wannan lokaci bikin yana cikin manyan bukukuwan da Salim ke matukar son da ɗokin zuwa saboda kasancewar shi mai matukar burgewa da kayatarwa kayataccen biki ne wadda kabilar Ogoni ke shiryawa da 'yan matansu da su da suka soma girma suka soma kawo kai cikin munzali irin na 'yan matan wato daga shekara sha hudu zuwa sha shida inda ake gabatar da su a gaban manya-manya a sa musu albarka daga nan kuma sai a fara musu tarbiyya ta shiga gidan aure inda za a je a zauna da miji da iyayen shi da ƴan uwan shi a haifi ƴaƴa kuma a yi musu tarbiyya don haka sai ka ga an koyar da su mu'amala da sauran abubuwa girki da sauransu da hidimomin iyali a wannan lokaci ne kuma 'yan mata za su je a kewayayyen filin da aka tanada domin domin su cikin kwalliya ta al'ada zanen farar ƙasa a fuska da kuma murjani a kai da wuya da ƙugu wanda kuma aka ɗora a kan zanin eh, saƙinsu daga cibiya bai gama rufe cibiya ba wani zanin kuma siriri ne an rufe iya kirji kawai da shi sai kuma ɗan abin da za su sa wadda za ya fito da ratsin ja da ratsin ci a kai da kuma 'yan matan nan za su zama cikakkun 'yan mata wadda kuma za a sa musu albarka irin wannan bikin nasu ya samo asali ne tun daga wurin mutanen ogoni na farko maza ana yi musu bikin ne wadda ake kira da suna igipopi sai kuma 'yan matan da suka fi ƙayatarwa domin kuwa salim bai taɓa samun taɓa samun lokacin da ya halarci bikin gifofi ba ko kuwa an gayyace shi kullum yakan ce ba zai je ba ganin ƙatti saɓanin wancan da suka san suna isa wurin don su je yadda yake su darje su kalli 'yan mata son ransu ranar alhamis kuwa a wannan wunin ne salim da nonson suke hiransu saboda tsagaituwar aikin da suka samu in mun tashi daga ofis zan bi jirgi jirgin yamma zuwa adamawa don haka gobe ba zai yiwu ba ba za ki ganni a ofis ba na riga na nemi izinin haka daga wurin Mista adedi ba ta sake kallon shi baka yadda da shawaran da na baka ba kenan ba haka bane nan sun ba za ki gane yadda abin nan yake bane ta ce zan gane mana ka bayani mana kewarta kawai yake ta tsananinta kewarta ne addabi zuciyarka kana son ganin ta a kusa da kai kana son jin ɗuminta kuma a jikinka ya yi nufin gallawa nan su harara saboda bayanin da take yi kalaman da take furtawa domin ya san shakiyanci take yi nufin yi mishi cikin dace kuwa idanun suka haɗu don ita ma hararan take yi cikin yanayin ya mutsa fuska ta ce mishi sai ka ce ba kwanan nan ka ce mini babu abin da za ka yi da ita ba in baka sani ba fa in gaya maka na fi tsoron hatsarin mrs janet akan yarinyar nan akan kai kanka saboda kai za ka barta a gida ne idan ka kawo ta nan amma in ka barta gaban iyayenku babu wajen batan ce ko ta fuskanci barazana kan mu bar wannan maganan kawai nan su ba wai ba na son bin shawaran ki bane a'a amma ina gaya miki cewa zan ɗauko matana ne ba wai saboda tsoron kada su kama ta ba a'a zan je gida ne kawai in zo da matata ba zan iya wannan auren ba ne irin na adanta ina ba zan iya ba ita tana adamawa ne ina nan baba ma ba zai yadda ba ta gyaɗa kai da nuna alamun gamsuwa da kalaman shi to shikenan ina ma fatan alheri ta miƙo hannu da nufin su yi musabaha domin yin sallama ya kalle ta cikin murmushi ki bar hannunki kawai nan sa mijinki ya riƙa yana yana jin haushin mijinki kaɗai ya kamata ya ji haushin wayo laushin tafin hannunki ba wai ni ba ni ma zan bar wa nawa bahijjan da sauran abokanai na maza na gaji da tafa hannaye da matan da ba na ba nan sun ta kyalkyale da dariya tare da faɗin bari zan gani zan ga kuwa kwana nawa ne wannan tuban naka zai ƙare karfe biyu daidai silin ya bar ofis saboda adalcin da nan sun ta mishi na cewar tun da dai ta ga tafiya a gaban shi za ta tsaya ta taya shi za ta iya kula da abin da ya saura nan da nan ya fito cikin murna da karamcin nan son da sauri yake tafiya bai nufi gidan shi ba domin shiryawa sai da ya bi wurin jinjiri mai tsire jinjiri ya kilkile da dariya bayan gama jin bayanin Mr. Salim dariya kawai yake mishi na takaici Salim kuwa kallon takaici yake mishi to menene abin dariya kuma zinziri ya yi maza cikin nutsuwa ya ce kai oga salim iyayenmu da hikima suke wallahi barin ma yanzu ko zancen zuwa gida baka son yi a da amma yanzu kuwa ba baka so maka amma tun da suka yi dabara suka ɗauki yarsu suka baka kana ɗaure fuska a farko har da wani ɓata rai baka so baka so sun zo sun damƙa maka zirga-zirgan zuwa gida ya same ka cikin watanni kaɗan ba zan iya faɗin sau nawa ka je gida ba wadda a baya bana bana iya irgawa sai dai shekaru hudu biyar ban ma san ta inda suke ba salim ya juya cikin ta takaici ya nufi inda ya yi fakin ɗin motar shi yana mai jan tsaki kai dai wallahi sai dai a ka kawai da halin ka jinjiri amma in ba takaicin ka ba da yawa yake ko shekara hudu ko biyar yi. duka ne ainihin na fi ka ai in na zo na yi sallama gara da kai min haka abin mamaki salim yana isa gida motar shi kuwa sai ga jinjiri ya fito a ta haya ya ɗauko kaya daga bayan motar salim ɗin ya zuba a ciki me zai yi kenan salim ya bu ya buƙaci sani cikin nutsuwa kalli salim ya yi murmushi saboda ganin yadda fuskan shi take a ɗaure ya san bai huce ba ka dai ji da zafin kalaman nan da ya mishi da ya mishi kai haƙuri mai gida salim wani ɗan kilishi ne na biyo ka da shi domin ka kai wa iyayenmu su ɗan yi guziri da shi tun da dai suna dab da tashi a ajin jiri ni ba ba zan karɓi wani abu daga wurin ka ba da sauri ya ce ai kuwa ba wai na baka ne na baka ba ne na baka ne ka kai wa iyayenmu da saboda su ni na yi saboda in samu ladansu ya ciro ƙunshin kilishi ya biyo salim da shi har gida ya ajiye mishi ya juya ya tafi bayan ya mishi addu'ar a dawo lafiya Salim ya zuba kilishin nan ido zuciyar shi yana tunanin hali irin na jinjiri mai tsere. Wannan kenan har yanzu dai a cikin littafin in kunne ya ji muke littafin Hafsat sai so dangi don haka nake cewa ai mini uzuri saboda wasu dalilai zan ɗan tafi hutu rabin lokaci a bayan na dawo zan ɗora daga inda na tsaya ɗan Hamza naku. Barkanmu da dawa daga hutun rabin lokaci. a ci gaba da labarinmu na littafin in kunna yaji. za mu sauka a garin adamawa a adamawa a garin adamawa a unguwar da ta zamo ita ce unguwar su iyayen salim suleiman jalo a gidan malam mano misalin karfe shida da minti goma sha takwas daidai na yammacin ranar alhamis Malam Manu ke zaune a kan shimfiɗar tabarma tare da makwabcinsa Malam Ashiru a kofar gida suna tattaunawa a kan shirye-shiryen da gwamnati take yi na fara jigilar alhazan bana masu tafiya aikin hajji. Ya ɗago ido yana kallon motar da ta tsaya daga ɗan nesa inda suke. da inda suke kaɗan iko sai ubangiji da yamman nan kake tafe eh baba salim ya amsa mishi cikin jin daɗi cikin jin daɗi da ganin fara'an da ta bayyana a fuskar mahaifin nashi cikin nutsuwa ya gaida malam ashiru gaisuwa irin ta girmamawa mun faji abin arziki da ya faru ubangiji ya muku albarka ya tsare mana ku ya ƙara rufa muku asiri ya ce amin baba ya ɗan miƙe da nufin shiga cikin gida a hankali ya ɗan ajiye mishi wani ɗan sinki mai ɗan auki a'a har ma da wata hidima haka kuma to an gode ubangiji ya saka da alkhairi bai tsaya ma jin addu'ar tashi ba shi ma malam manu da ke wurin bai tanka mishi ba daga cikin zaure ne zauren gidan ya kwaɗa sallama da sauri yakubu ya je tare shi tare da faɗi wa alaikum salam kamar muryan yaya nake ji yana ganin shi ya wangame baki alamar nuna mamaki lallai kam in fita ka ɗebo kayan da suke cikin wancan motar don ya samu ya tafi shatar shi na ɗauko daga airport yakubu ya wuce ya kama kokarin tafiya shi kuma ya wuce cikin gida ba hijja ya fara gani a kicin tana kokarin tuka tuwon dare tana ganin shi ta sun koyar da kanta ƙasa ta ci gaba da aikin tuwonta yayin da shi kuma ya nufi kofar ɗakin innauro wacce ta karɓe shi cike da fara'a da yanayin jin daɗi yayin da ta nuna mishi ta tuno da Hakan ne tuno da shekarun shi na ƙuruciya sanda yake dawowa hutun makaranta in nauru ta yi ta fama ina za ta saka shi. Baffa Idi kuwa yana shigowa gidan a dalilin idar da sallar isha'i da suka yi a masallaci ni ina in nauro ne kan ta amsa ta fito tare da faɗin gane a inda nake mana ya kalle ta ya murmushi wannan kwalliya ta ke haka lallai kam ba za ta hana komai ba fa muna dawowa daga aikin hajji zan je in ɗauko wa malam wata tsaleliyar budurwa wadda za ta zo ta haifa mana 'ya'ya 'yan jirajirai a gidan nan muna ɗauka muna san mu sani har yanzu mu ɗin ma yara ne salim ya fito daga cikin ɗaki cikin nutsuwa da ladabi sanu da zuwa baba babba idi ya kalle shi cikin mamaki kai ka zo gida ne amma shine don iya shege irin na in na wuri ba za ta ce mini ka zo ba sai dai kawai ta bar ni ina ta faman Innauru ta yi murmushi to ba gashi ba ban gaya maka ba ai ya zo ba ai ka san matar shi tana gida baka baka fa sa ido ba ne saboda baka damu da ita ba shine naka a'a ai na je gida na yi sallan mangariba ban same ka ba babba babba idi ya ce eh to na dan nisa ne dawowa na ma kenan ya nufi tabarman da ke shimfiɗe wuce baba mano yake gefenta shi ma ya zauna suka soma magana yayin da salim ya nemi wuri ya zauna yana gaishe su cikin girmamawa yana amsawa Ba yadda ta kawo abinci ta ajiye musu ta juya ta tafi ya sake kwala wa wuro gira ta fito ai yanzu nan har abincin ma yarinyar yarinyar kike turawa ta kawo mana ke ba za ki ka ba ke ba ki da wani aiki kenan sai dai ki wanka ki shafe shafe da lalle da kwalliya in an ganki ki rinka gani tamfar za a tamfar za a ɗauki lokaci mai tsawo ba a sake samun ƙaruwa tare da ke ba nan kuwa babu komai sai sheƙi kawai to na rantse miki in baki gyara kwa baki gyara ba kwanan nan zan gyara miki nauru ta yi murmushi ta ce to kai baka san da zuwan bako ba ne mai hali ai baya barin halin shi ka yi ta gyarawa mana ai duk karuwa ne a gare mu salim ya sun koyar da kanshi ƙasa shi ko babba ido babba idan shi yake yana faɗin hmm, kamar da gaske Nauro ta shige kicin ta yi farfesun da ke da farfesun da ke kan wata ta juye wadda kamshin shi ya riga ya gama gaure ko ina na gidan ta kawo musu ta ajiye bayan ta tsugunna ya dariya ce to ko gefa ana girma ana wuce hidimar mai gida ya waiwaya wajen Salim da ke zaune gefe cikin nutsuwa to matso daga nan ka sa hannu mu ci abincin nan Salim ya matso kusa da su ya zauna daga can baya mm, kuma in nauro ma sai faɗi take yi wai daga daga shi nan ɗin nan ma da ka gani da zan sa matar shi ta kai mishi ɗaki ne babba idiya dan ya mutsa fiska kai sa hannu mu ci abinci kaji suna cikin cin abinci kuma yayin da zuciyar shi ta kai matuƙa wajen jin daɗi in naura ma wai ta daina faɗin sunan bahijja sai matar shi har suka cinye abincin ya sauɗe kwano bai ma san lokacin da aka yi haka ba saboda shagala da ya yi zuciyar shi da ta yi da tunanin girma da daraja da daɗin da iyaye suke da shi Ya sa hannu har karkaɗe kwano da nufin kwashe su Inauro ta yi maza ta ce wa Bahijja maza karɓi kwanukan nan da ke hannun mijin ki adana hira suka yi sosai mai daɗi ba kaɗan ba wajen karfe goma na dare ya fita ya bar gidan baba manu ya miƙe ya shige wurin wurin shi alamar dama dai hiran ɗan uwan nashi ne ya zaunar da shi shi ma Salim ya miƙe ya shige wurin mahaifiyar shi a lokacin da ya ga kofan a buɗe ita da bahijja ne suna cikin ta tara yaran matan tana gyara mata gashin kanta wadda ta wanke ta hanyar ta je mata shi da lafiyayyen man zaitun da take shafa mata yadda tana ganin shigowar Salim ta yi saurin miƙewa ta bar wurin a'a ke dakata mana bari na gama miki ya nemi wuri ya zauna suna magana yayin da idanun shi ke kan bahijja mamaki ne ya fi komai hana shi magana na yanda ya zauna da ita kwana da kwanaki bai taba damuwa da kallonta ko neman sanin yanda take ba ta gama kitse mata gashin nata wuri ɗaya ta haɗa shi ta ɗaure ta sa a baya ta kawo wani mai mai ƙamshi ta sake shafa mata sannan ta sa hannu ta shafe man ɗin da ke gefen da ta shafa a hannu cikin nutsuwa ta shafe mata bayanta tuni dama irin wannan son in naura ke yi wa bahijja ko kuwa aure na da ita ne ya ƙara mata kima a wurinta tambayar da yawa kansa kenan a wannan lokaci tashi maza ki je ki gama shafe shafen ki ki kimsa ki kwanta ki huta kalaman da suka sanya shi kallon innauro kenan don bai fahimci abin da take nufi ba bai jina mikewa ta nufi cikin ɗakin innauro yayi eh, kamar bai dame shi ba sai ya ce mata innauro na zo tafiya da bahijja ne fa ta ce eh na ji kana gaya wa ku ai ubangiji ya kai ku lafiya ya ce amin daga can ɗakin bahijja ta buɗi baki ta ce mishi ni fa ba zan bi ka ba gaban shi ne wani mummunan faduwa ya maza ya sake shanyewa ya kamar bai ji abin da ta ce ba tunda ita ma in nauro ba abin da take yi ba kenan ba abin da ya dame ta ba wato tana buɗan baki da mishi magana amma bata ce mishi komai ba sai kawai sannu da zuwa da ta yi jin da ta yi dukkaninsu sun yi shiru tamkar bai ji abin da ta ce ba ne sai ya motso baki ya dan matso kusa da kofar ta ce ni fa cewa ne ba zan bi ka ba gaba ɗaya shiru suka sake sai shine daga can daga shirin ba zai mishi ba sai ce inauro kina jin abin da take faɗa wai ba za ki bi ne kuma baki tambaye ta me aka yi mata ba inauro ta ce to wai me aka yi miki da ba za ki bi mijinki ba ta ce haka kawai ya ce to ai baba ma zan baba zan gaya wa ina ga shi kenan ta ce to hankalinta ma a kwance ta hau gadon inauro ta yi kwanciyar ta shi ma sai ya tashi ya nufi ɗakin su bayan ya yi wa inauro sai da safe duk ƙoƙarin da ya na danne zuciyar shi domin kar ta ɓaci sai da ya ɓaci a wannan ranar ba kaɗan ba me take nufi da cewar ba za ta bi shi ba me yi mata kuma wai maimakon in nauru ta tsawatar mata ta hanyar nuna mata kar ta yadda ma iyayensu su ji maganar amma sai ta yi shiru gaba ɗaya sai ya ji tsabar bakin ciki ya ishe shi sai kawai ya ji tsaftar ɗakin da ni'imantaccen ƙamshin da ke ciki bai samar mishi da nutsuwa na kwanciyar hankalin da yake buƙata a nan ɗin ba gashi kuma maimakon ma a turo mishi ita su dan kwana a ɗaki ɗaya amma sai aka bar ta yi kwanciyarta a can kokari yayi yake danne zuciyar shi domin ya samu nutsuwa ya bacin shi tunda ya san dai illar kwana ido biyu tunda ya ɗanɗani wannan azabar a tsakanin tsakaninta gari na wayewa gidan kowa na hidimomin shi ciki ko har da bahijja abin karyawan mutanen gidan take kokarin shiryawa alamar dai babu shirin tafiya tare da ita to tafiya zai yi ya bar ta kenan ko ko ya zai yi tambayar da ta tsaya a ran shi kenan yana daga zaune daga cikin ɗakin su tare da Hamza tun bayan shigan da ya gaida iyayen nashi daga dawowar shi masallaci bai sake fita ba hira suke da Hamza sanda hijja ta shigo dauke da tire a hannun sun kuya ta ajiye gaban shi ta mike da nufin ta bar ɗakin cikin hanzari ya ce mata to tsaya mana ai baki nuna mini abin da kika kawo ba zaki juya ki fita ta tsugunna tana buɗe mishi kwanukan domin ya gani yayin da Hamza ya amfani da hankalin shi ya fita ya ba su wuri gashi nan farfesun kayan ciki ne da alale da kuma kunun gyaɗa wannan kuma sinasir ne daga gidan baba aka kawo ya ce to babba idi kenan ta ce eh ya ce to zuba mini in fara da shi ta ganin yadda take biyayya akan umarnin da ya bata shi yasa sa ji sanyi da nutsuwa a zuciyar shi ki shirya mu tafi da wuri ba hijja. in banda saboda ke ba zan zo garin nan yanzu ba shiru tai bata tanka mishi ba yayi kalaman nan ne da zai yi su na rarrashi da ban baki duk ya gama sun koyar da kanta ƙasa ta ƙara ya cikin nutsuwa ta ce mishi kai haƙuri kawai ni ba zan iya dinka ba na yi miki wani laifi ne a hankali ta ce mishi a'a ba za ni ba ne kawai ba min laifi ba ya ce to kin ga wa baba manu ne ta ce to ai sai ki gaya mishi mu ji abin da shi kuma zai ce ko kin ga idan ya yarda da zaman ki anan shi kenan sai na hanzarta na tafi abina to kawai abin da ta ce kenan abin da za ta yi shine tana kai maganar nan gaban baba manu ta san zai fatattake ta ne don haka ba karamin kaduwa ta yi ba sanda ta ji da ya ji tana Anzita tana gaya wa Baba Manu cewar ita ba za ta koma wancan gari ba ta fi so a barta anan ta zauna a gida sai kawai ya ce mata to Bahijja shi mai ɗaki kan aishe san inda yake masa yoyo tunda kika ce ba za ki ba ni na san akwai abin da kika gani banza ai ba ta kai zomo kasuwa wancan karon da na ce ki tafi aikin je don haka yanzu ba zan tilasta miki ba kin gari sai ki gaya mishi ta ce eh shikenan to shi me yace sai waye na gaya maka baba mano ya ce to kenan yana jin haka sai mai da kofin da ke hannun shi ajiye miƙe ya fita ya bar gidan awa guda ya ɗauka da fitar shi ya gashi ya dawo tare da hadda salamatu lokacin ko babba idi ya riga ya shigo gidan suna zaune kan tabarman su yayin da wuro ke kai kawo cikin kwalliyar ta wadda ta yi sharshar da ita abinta ba ta da damuwar komai salim shi da kanshi ya ƙara gane ba ƙaramin wahala wahalar wahalar da iyayen shi suke ba da suke da ya ɗauke kafa ya bar ya bar ziyartar dangi gaba ɗaya domin kuwa daga zuwan shi na farko zuwa yanzu ba karamin canji ya gani a tare da su ba baba ba bahijja ta ce ba za ta bi mijinta su tafi ba an ce ceto Adda Salamatu ne ta yi tambayar nan cikin nutsuwa bayan ta gama gaya da iyayen nan nasu da girmamawa. Baba Manu ya ce eh ya ja bakin shi ya shiru yayin da babba Idi ya kamar bai magana ba. Sai kuma shi ma ya shanye ya kame bakin shi ya shiru. to me ya yi mata baba a'a to ni ina zan sani shi dan uwan nan naki ne me yiwa shi zaki ma wannan tambayar me yayi matar shi ta ce ba za ta bi shi ba a farkon tafiyar su ai bata san da shi bata san komai akan shi ba amma ta ce za ta bi shi kuma suka tafi sun zauna tare to yanzu kuma ta san halin shi ai dole sai ta zai ko ya girgiza kai da nuna alamun dai ba za ta bi shi ba salamatu ta so mu kuka tare da faɗin ita ba hijja kenan da bance da mu baba naga idan mu muka kawo maka ƙara sai ka yi mana faɗa ka ba wa mazajen mu haƙuri in su suka kawo ƙaran mu nan ma ka yi mana faɗa ka ba su haƙuri ba wai mu ba sanda aka ba shi ita da zai tafi da ita ya bar ta ya ce an ce bai isa ba sai ya tafi da ita akan dole an tilasta mishi yayi yayi biyayya ya tafi da ita sun je can ya riga ya saba zama da ita ya so ta yanzu kuma wai ya zo tafiya da matar shi a ce ba haka ba baba mano ya murmushi ya ce wannan ya nuna shi da ɗan yatsa kafin ya ci gaba da magana ya ce so ko sabo yana damun shi idan da sabo yana damun shi da bai kaurace wa uwar shi tsawon lokaci ya kaurace mata ba salim ya maza sun koyar da kanshi kasa cikin wani mummunan faduwar gaba tuna in nauro watanni shida baya da suka wuce ki kalle ta a yau ki kara ganewa dan kiris ne kawai ya saura ko kuma in ce in ban da ma mutum mai mantuwa ne kwanan shi bai kare ba watakila da tuntun bakin cikin shi zai sa ya sanadinta kafin ya yi hakan kin san zai yi zan zai iya yi ko idan baki sani baki sani zai iya haikata haka ni dai ban sani ba to amma yanzu tunda na gane shi din zarumi ne babu wani wanda ya dame shi a rayuwar shi to ni kuma ba zan tilasta kowa a kan shi ba na haka ba hidda ce daban da ku ban kuma ba ta wani matsayi wanda ya fi naku ba mijinta ne daban mazajen ku kuma daban don haka ba zan bari wani ya cuci wani ba Aka yi shiru na ɗan lokaci zuwa can Baba Manu ya ci gaba da faɗin. Shekara hudu turye yayi bai tako cikin gidan nan ba. Yana can yana sharholiyansa duniya ta mishi daɗi. Babu irin murkususun bakin ciki da uwar shi ta yi ba da takaice saboda ita ma wata iri ce wadda ba ta da haƙuri da ɗa ta ɗauki son ‘ya'ya ta sa a ranta ya san yadda yake sarai a wurinta amma bai tausaya mata ba ko ya ji tausayin yadda take ke da kanki wani irin wahala ne baki ba shi da kanshi idi wani bakin ciki ne bai yi ba a rayuwarsa amma saboda ɗaurewa ƙarya gindi irin nashi irin nashi salim yana takowa gidan nan babu wani ƙwaƙƙwaran bayani da bai tsaya ya mishi ba sai kawai ya ɗauki bahijja ya mishi tukuici da ita akan duk abubuwan da ya muku ni kam in dai dan ne mai sauƙi ne Bana na daɗa kaina da ƙasa akan ina hango shakiyanci da iya shegensa a cikin lamarin shi to zan tattara shi na watsar gefe guda tunda ni zuwa ne zuwa ya duniya ya same ni ba ni na na same shi ba balle kuma in yi zaton babu shi babu shi babu ni ko in ba na tare da shi zan shiga matsala na riga na san na taɓa rayuwa lokacin da shi din baya nan a duniya cikin tsananin sanyin jiki da nutsuwa ta ce mishi amma babu wannan laifin da ya bai wuce bane tun da ya zo ya bada haƙuri ya wuce ai ba mantawa ne ba da aka ce ya wuce ko ke din nan ma ba mancewa zaki ba sai dai kawai ki shiru a dalilin kina son dan uwanki to balle ni sannan ni fa baki san komai a kaina ba salamatu akan shi har gaba har gaba da idi sai sai da idi yayi gaba da ni wai dan kawai ya zo ya wai dan kawai ya zo ya bani labari na dan wasu tun da kai ma na kaɗan ya ɗauki kafa ya daina zuwa inda kake ka san abin da ya tsare shi a can ɗin abin da kawai na faɗa kenan fa ya zabura ya miƙe bai ta sake dawowa cikin gidan nan ba sai da na je na nemo shi na ba shi haƙuri na ce in dai akan wadda baka sani ba ne to kake fushi da ni to shi kenan ba laifi na ja bakina na yi shiru ina kuma muku fatan alkhairi ubangiji ya bar ku tare sannan ku auren da ya bashi fa bai yi shawara da ni ba gaban shi kai tsaye ya yi auren domin ya nuna mini shi ya haifi yar shi abin shi kuma mufa'idi idina jin zai fara wannan magana ya miƙe ya ce salamatu "Ku ce ki koma ɗakin ki duk abin nan a gindin in nauro ki, domin ita ta shirya komai in nauro ta yi murmushi ta ce ni ai dama ne na san ni ce matattarar laifi bai amsa mata bai wuce ya yi tafiyar shi ya bar baba manu yana ƙarisa maganar shi bai bar maganan ba yana wa Salamatu labarin abin da ya mishi akan auren. Kai hakuri baba, ya ce babu komai. Ai duk sun wuce, ya miƙe zai ɗauki wata buta ya ban ɗaki ya kama ruwa fito. Ya tsaya ya kurɓi ruwa, ya kuskure baki ya zubar, ya ɗauro alwalan shi. Wanda ta karye sannan ya sake ya ɗauki hannu da ya ja tarbin shewa matar shi sallama ya fita kasuwa ita ma salamatu cewa uwar su sallama ta tafi gida dai sai ya zamana daga salim sai bahijja sai in nauro tunda su yakubu da hamza sun sun daɗe da barin gida ba rashin sa ba rashin bahijja ne haka ba kuma ba a tirsasa ta ta bi shi ba yanzu abin da ya fi damun shi irin kalaman da mahaifin shi ya masa ne shine yanzu damuwan shi ba wai bahijjan ba akan abin da ya wa iyayen shi musamman ma mahaifin shi wadda gwiwan shi duka biyu ya durƙusa gabanta in nauro ki haƙuri ki yafe mini abin da na yi miki na roƙe ki ya taya ni kuma roƙon baba ya yafe min cikin sauri ta shiga mishi addu'a tana roƙon ubangiji ya mishi albarka ya rufa mishi asiri ya ƙara shiryar da shi ya kare shi daga dukkanin sharri ya azurta shi da zuri'a wacce ta zama mai albarka tausayinta ya kama shi can cikin zuciyar shi rinka tunanin bata iya fushi da shi ba bata iya ɗaukan mataki mai tsanani akan shi ba kullum tsakaninta da shi addu'a ne kawai addu'a take mishi kuma mai daɗi da fatan alheri ko me zai yi saka wa wannan uwar nashi da san da take mishi oho su sun samu sakewa ne yasa yana kallon Innauru cikin nutsuwa ya ce mata inda dumamin tuwon nan a bani zan ci in karya ka je ɗakin kuma na matarka ta kai maka ya ce a'a a bani a nan ta miƙe ta je ta kawo mishi ta tsugunna ta zuba mishi da man shanu da yaji bari kawai zan zuba Nauro ta kalle shi cikin nutsuwa ta ce mishi ka barta ta zuba maka mana ya ce a'a idan ta zuba mini yau gobe kuma wa zai zuba mini ta yi zamanta kawai tunda ta kawo ya isa ai abin da ya fi mata daidai kenan ya soma cin tuwon shi cikin nutsuwa zuwa can ya ɗaga ido ya kalle ta amma inna dan na yi laifi sai abin ya zama bani da iko akan aure na sai abin da bahijja ta ga dama shikenan za ta yi ko babu komai tunda na yi laifi na ba da haƙuri kuma an ce min in haƙura to ko ba a haƙura ba ita mata ta ce ba za a yi min iko da ita ba kuma har ke kika ƙi sa baki in dai akan laifin da ne ne in nauro ta maza ta ce a'a wani laifi ne kai haka wadda baya karewa kar ka ci gaba da wannan magana kada ka ambata min shi ba na son jin shi ko baya ban yi fushi da kai ba tausayin ka nake ji dan na san kana cikin wani hali ne haka kawai ba za ka ƙaurace mana ba nauro ki ji na ki shiga magana ta da bahijja tunda na san dukan mu ɗaya ne a wurin ki in dai har ba so kike hakan ba in kuma ba so kike ta bini ba ki so ta bini kenan. amma dai ki taimaka ki tambaye ta laifin me na mata har ya sa ta yi min wannan abin me na mata a zaman mu da ita Nauru ta kalli Bahijja da take gefe tana jin su ta tambaye ta me mijin ke miki Fatima da ya sa kika ce ba za ki bi shi ba ta sau da gisfa fiskanta gefe bayan ta ɗaure fuska ta ce ce min min yake ba jiya. gaban Salim ya faɗi nan take zaro idanun shi yana kallon ta bai taɓa zaton jin wannan maganar za ta fito daga bakin ta ba ba jiya akan me nauro ta yi tambaya tana mai kallon shi maimakon ta ji amsa ta fito daga bakin Salim sai ta ji Bahijji tana yi mata bayani kullum sai ya ce min wai na je na ci kalkala mishi al'amura ko kuma ya ce wasu babba yana son ko ya ce wasu babba yana son mata irina ne da za su ɗauke ni su bashi ne. su bani su bashi ita oho a'a ba hijja kullum fa kika ce ai kin san idan kayi magana gaskiya ake so ka faɗa na yarda da dai farkon zuwan mu na taɓa gaya miki hakan amma daga baya na daina na daina ce miki ba gidajiya saboda ganewa da nai ni ne ba gidaje. kuma na gane su babba sun fi ni sanin matar da ta dace da ni hakan yasa na daina maimakon ta kalkala mini al'amura da kika yi na kince na yi na faɗa miki kuma yanzu na gane gyara min kika yi kin yi min sanadi na alheri ba hijja in don dai wannan ne mai kamata ki gi zuwa inda nake ba ki gaya min kawai sai na gaya min zaki sai in baki haƙuri in kuma in gaya miki cewa ba zan sake ba da na riga na gane yadda al'amuran suke in nauro ta yi shiru tana jin irin kalaman da suke furta cikin zuciyarta dai ta gane inda al'amarin ya dosa aike kika yi min wayo bahijja kika saka na rinka yi miki wani irin kallo ashe wani iri na daban ne don wannan in dai don wannan ne na daina ki haƙuri kin ji ba zan ƙara ba ta ce kai fa ka je kawai abinka gaban shi wani mummunan faduwa, kar dai ta ɗan gane wani abu game da shi ne cikin hanzari ya ce in noro wai ba za ki taya ni ba ta haƙuri ba ne ki taya ni mana dan Allah ai na ce ba zan sake ba bahijja ta galla mishi wani uban harara inna inna za sa ta bani hakuri inna ce take zaune da ni inna wuri da ta fake da motsin kawai ta ji menene a tsakar gida ta miƙe ta tashi ta fice ta ba su wuri to shi kenan to lallai kan lamari ya ɗauki zafi amma dai anan nake cewa a yi mini uzuri da haƙuri da afuwa a nan zan dasa aya na huta a cikin littafin in kunne ya ji littafi na takwas ɗin sai dai mu tara a littafi na gaba wadda tare suke don jin yadda za ta kasance ni dan hamza nake cewa ku nema kawai ku sha labari kada fa ku manta muna nan ne a cikin littafin in kunne ya ji littafin da hafsat siso dangi ta rubuto mana shi domin faɗakarwa ilmantarwa wa'azantarwa tunatarwa game da sha'anin rayuwa muhimmancin iyaye da dai yanayin rayuwa da haka ne dan hamza nake cewa ku kasance da taskar dan hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa faɗakarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu amma dai wannan kam duka duka anan zan da sa'aya sai dai mu haɗu a littafi na gaba tare suke da ɗan uwan ku nema kawai ku sha labari, a huta lafiya.